girma shi ne alaran abubakar bayawa kuma daraktan da'awa na kungiya malam nasir sani da pro malam kamal muhammad a da mai girma turaki turakin bayawa sannan ɗaya daga cikin members na agaji na jiha malam abubakar ibrahim wanda ku sani da keti sauran malamanmu da muka su a nan mana a da walgai kuma sauran alarammomi da matasanmu Allahu ga dokta ga dokta Amir Ibrahim ya iso dokta <laughs> Tahun lalu ya. Tanggal 2 Bismillah. Nah. Nah. Ah, da sauran jama'a da muke tare su a nan sauran jama'a mutanen unguwa ne mai salama baki daya jama'a assalamu alaikum wa wa Allah wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan wanda yake Sheikh Abubakar Biro a na unguwa ta take da kuma Dr. Ararama Amir Ibrahim Hafizu Kitabillahi shi ma yanzu dawowa yin daga wurin jarabawa kuma sai gashi da iso Allah ya saka da kai a 'yan uwa musulmi gaskiya malaman da suka ba su kai wa'azi wa'inda na sama suna yi gaskiya kowannen su a da da fada duk abin da ya kamata a faɗi gurgudu tsakanin da Allah sun faɗi malam kamal muhammad allah ya saka da alkhairi ya yi magana akan ladubban yinin juma'a kuma ga gobe juma'a ya faɗi ladubba har guda takwas ya zan lokaci biyu ba ta dama ba ya iso zuwa goma sai aka ji dakata da garin allah ya saka mai da alkhairi shehin malami malam kamal muhammad eh, malam eh, abdulmalik adam sawa ya sauka a yanzu shi ma ya kokarin jan mu akan sanin cewa akwai yinin kiyama ne ji tsoron Allah madaukakin sarki mu sani akwai yinin kiyama yana zuwa wanda Allah ta'ala rike da kowa gaban shi ya tambaye wannan tabbas a haka kai da dai kimala ya ce bai shirya ba amma kai da Allah ya faɗa mana kalamai cikin kankanin lokaci wa'anda ya kamata mu yi aiki da su domin samun tsira gaban Allah ga kan jiya yan uwa musulmi wannan haɗuwa tamu ta yau Allah ya sa mata albarka kwarai da gaske muna fatan Allah ya ƙara mana albarka baki ɗaya. rama muhammad ya yi ƙoƙarin siyar da mu abinci da ba da abubuwan sha da sauran abubuwan da ya tanada mutane kowane alhamdulillah Allah ya saka mai da alheri Allah ka sanya wannan a cikin mizanin aikin sarauta sikiya yan uwa musulmi kamar da kuka sani mun shigo sabuwar shekara ta musulunci wato amul hijiri jadid yanzu a shekaran jiya ana cewa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu yau kuma gashi ana cewa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da jama'a mu sani wallahi kwanakin mu ne ka tafiya Kuma yadda magabatan suka ce na adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'dhu ya kai ɗan adam kai ba kowa bane kuma kai kwanaki ne kawai a duk lokacin da wani ne ya wuce to sashen ka ya tafi a duk lokacin da mutum ya sheda wannan shi an lisa cikin ya riga ya yi ba ka sake dawa ya riga ya gama idan yan uwa musulmi ya kamata mu ɗauki izina mu ɗauki darasi da tafiya kwano yan uwa musulmi malamai na shari'a suna faɗa game da awa mutum murnar shigowar sabon shekara ko ta musulunci ko ta yahud nasara ba a son mutum ya wa ɗan uwa ne murna su abin suka cewa ma bakin ciki ya kamata ka yi saboda shekara kada ta wuce ba ta sake dawa gare ka abada kina da ta riga ta ce ba dawa abada me ya kamata ka yi abin da ya kamata mutum ya yi ne ya sani yana ƙara shekaru yana ƙara kusanta kabari shi kuma kusanta kabari kwanaki na ka tafiya da su don ha'a wani da mutane na ƙasa ba an riga an dage shi yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu a cikin suratul hashri Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله ما تقول جنسر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا كما إيمان بصورة الله الله تعالى يا كرام متعين سنة إيماني أنان بيتي يا أيها الناس ويا أيها المسلمون با الله سيتي يا أيها الذين آمنوا دعوا معنا ما يفكتي الفرق بين الإيمان والإسلام سكتي الإسلام amalun bil jawari wal imanu amalun shi islam aiki na gaba shi kuma imani aiki na zuciya Allah ya kira masu imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku masu imani ku Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wata rai ta kalla ta gami ta gabatar domin gobenta ba ana nihin gobe juma'a ba ana nihin gobe kiyama ni ka tara za ka aje cikin akawun ɗinka na Allah wanda idan Allah maɗaukakin sarki ce kawo in maka rahama shi za ka ba su na ka buga misali ce wani na iya cewa Allah na karantar da addini shekara hamsin Allah ina fatan wannan aiki ka amshe shi ka ba sai Allah ya ce na amsa wuce a jan. wani kuma sai ce Allah ni kuma uwata da uba na ci gaba kan watan gwada su ina kamfa kamfa da su ina kula da su har suka ƙayaye wasu suna cikin farin ciki da ni suna min addu'a ya Allah ina son saboda wannan Allah kamar Allah ya na amsa wuce a gani irin waɗanda ayyuka suna aka son mutum ya diba ya gani ni yayi shin abin da kai yana isa ga zuciyarka usilu zanna billahi kana wa Allah ga zatuwa Allah abin gada ni ina sa Allah ka ba ni gani to shi na aka son mutum ya diba in ko mutum ya san yayi banna baya ko za ta ruguza mai aiki to tun yanzu ya sake gini in ko mutum ya san gina da ya yi sana da dama ya yi abin kirki to ya kara kuma ya turko Allah Allah ya amsa masa Allah maɗaukakin sarki ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ko wata ga kalla ta gani ta gabatar domin gobenta malaman tafsirin in Imam Ibn Kathir da Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ma duk suna magana akan cewa aikin alheri aka magana mutum ya wanda ya san ya yi shi akwai aikin da ka san ko bayan shekara ɗari in dai za a zuciya ka za ka tambaye kana faɗa ma aikin nan sha Allah ba ta ba irin ayyukan nan ta san mutum ya tara ya aje domin gobe Allah ta'ala ya ce wa taqullah ku ji tsoron Allah in Allah kabirun lillahi Allah ya kace masani bima ta mu da kuke aikatawa malamai suka ce wannan aya ba ta da wari cikin Qur'ani babu ayar da Allah ya haɗe wa taqullaha biyu cikin Qur'ani wuri guda sai cikin wata aya ita da aka ce ku tsoron Allah ku yi tsoron Allah so bi cikin aya ba duk da yake ayar farko sotin nisa'i ayar farko ana ganin cewa ita ma Allah ta'ala ya rubuta kullaha so bi amma ba direct kamar yadda wannan aya ta faɗa ba abinda muka kira da 'yan uwa musulmi mu sani kwanakin ka daga tafiya wallahi kare mu koyi su da banza ita shi ne hijira ta musulunci zamanin manzo Allah ba aita ba zamanin manzo Allah ta sallam in wani abu ya faru sai a ce shekara kaza kamar da aka ce amul fil shekarar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kira ta amul fil ko aka ce amu awqas shekarar da aka yi alluba awqas ko a ce amul fathi shekarar da aka yi fatahu makka irin irin su irin suna aka ambata ba su da kwanan wata ba su da kalanda a lokacin babu kalanda zamanin sayyidina abakar ya wuce babu kalanda zamanin sayyidina umar da ya zo sai ce ya kamata a tara sahabbai a yi mitin a ƙirƙiro wani abu saboda wasiƙuna na zo mana daga wurare daban-daban ba mu da kwanan watan wasiƙa mu sai yasa aka turo gaba yin tabbaro inda take kuma yasa iso gare mu ba mu da labari ku bari mu to mu zamna mi mitin da so sai na ku zamanin shi a kirkiro abuwa da yawa zamanin sai na an gidan yaki firizin zamanin manzo Allah ba firizin. zamanin sai na abaka ba prison zamanin sai na abaka kai gidan yaki a lokacin in mutum yi zina bai yi aure ba an kuma sai a kai shi wani gari ta yi ba kwanta shekara za su na aiki amma babu yanzu ana ce gidan kasu ko a ce nan gidan yaki a ce aji mutum babu zamanin sai na umar aka kirkiro haraji ya aka ce haraji shine ba jizya ba jizya daban haraji daban haraji ana karɓa ga musulmi don a wa ƙasa aiki ma'aikatan gwamnati ana ansa gare su sannan wasu mutane ma ana an sa gare su a ka'ida sai a to a ba a sa aiki sai a yi hanyoyi a yi tituna da sauransu zamanin sai na ba kirkiro wannan haraji sannan zamanin sai na ba kirkiro amirul mu'minin a da ba a san wani ne amirul mu'minin sai lokacin sai na umar radiyallahu anhu akwai injazat da yawa wanda sai na umar ya kawo to lokacin shi ya hijira kalanda ta musulunci an ce ya zamna ya yi mitin da sahabbai manya ni kuma gani game da abin da ya shafi wato kalanda yaushe ya kamata mu sa sai wasu ka ce nara an naj'ala yawma wulat nabi sallallahu alaihi wasallam eh, bidayat tarikh ya kamata mu sa ran da aka yi zan Allah da shi ne farkon date na musulunci ya kamata mu sa sai wasu ka ce gaskiya bai dace ba wanda ko ya kamata mu sa wato mu zan Allah ya yi hijira daga muka zo daga wannan ran sai ranci a farkon idan mu na da musulunci rata manzon Allah ya yi hijira eh, bayan ranar haihuwar shi wasu suka ce a sa awal fatmi da dai sauransu dai amma aka tsaya aka yi ittifaki akan lokacin da manzon Allah ya hijira shine a wato farkon hidaya ta musulunci sai aka zama da shi aka ya ku yan uwa musulmi abin da ya kuma a gane a nan shine wallahi a duk lokacin da rayuwar suna tafiya aiki ne na kwarai suna ƙara karuwa to ya samu alheri manzon Allah ya ce ah, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amalu manzo Allah ya ce mafi alherin mutane shi ne wanda rayuwa ta yi tsawo kuma aiki ne yake wa sharrun nas man dala umruhu wa sa'a amal mafi sharrin mutane shi ne wanda rayuwa ta yi tsawo amma kuma aiki ne ya ɓaci ya fi yan uwa musulmi daga cikin abin da ke kiran duk jan hankalin mu a akai idan mutum ya san yana tabbaci akan aikin da yake na addini to ana son mutum ya ci gaba a ci gaba sai mutuwa ta tafi dama Allah madaukakin sarki yayi magana a cikin Qur'ani wurare daban-daban daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kafa ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kafa ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga a cikin musulunci baki daya nan malamai suka ce Allah ta'ala ya yi magana akan cewa in dai kuna da imani shiga cikin musulunci suka ce a ai duk wanda aka imani ya wuce martaba ta musulunci sai ya kai martaba ta biyu ta imani to ne ya za a dawo da shi baya a abin da aka magana ya kuma su imani in za ku yin aikin addini ku shiga zuciya ku shiga aikin addini da zuciya guda babu wani takki yace in dai ka tabbatar da abin da aka yi daidai kake to Allah ya ce ka shiga da zuciya guda gaba gadi kana nan ciki kuma kana nan ciki kada ka bari wala ko tattabi'u khutuwat shaytan Allah ya ce kada ku bari ku bi zambiyoyin shaytan hanyoyi na shaytan kada ku bi su dan in ka bi hanyar shaytan sai ya raba ka da hanyar Allah sai ka sai ka sake ta sai ka sai ka lalace saboda shi yasa addinin musulunci ana son mutum shiga zuciya guda aikin Allah aka magana ka shiga zuciya guda kada ka bari shedan ya ya rimance ka samu nasara a kanka har ya kai raba ka da aikin Allah madaukakin sarki yace innahu lakum aduwwun mubi lalle shi dan gare ku wato dan adawa ne kuma bayanan adawa adawa shi dan ta bayyana daga Allah madaukakin sarki ya faɗa muna ya ce mana shi ba zai bar ku ba شيطان كان يا ايران وا اسكن صوت الاعراب يتي ثم لا أنهم من بين ايديهم ومن خلفهم ثم لا أنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وانا ايمانهم وانا ايمانهم وان شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين shekan ya rantsuwa ya ce sun mala'ati yannan wallahi sannan wallahi suna zo musu min bai ne aidihim ta gaba gare su shekan in ya ma ta gaban ka zai ko gaba gare yake ya gwada ma ka bar aikin nan kuma sai ka bari in kai mai ɗa in ya ma sai ya zama ta gaba gare ka ita sun mala'ati na wallahi suna zo musu ta gaba gare su su ɗan adam wa min khalfihim sannan in zo ta bayan su ta ɗaya biyo ta bayan ka ribace ka ya rinjaye ka ya hana ka aikin addini sun wa an aimani sun rubu ta damu wa an shima ta zo wala tajidu aktharuhum shakirin a ƙarshe ba za ka suna godiya ga Allah malamai suka ce shi ɗan iya biyo ma ta gaba gare ka ya samu sa'a sai ya mantar da kai alƙiyama inda za a in ya samu sa'a sai ya gwada maka daga duniya sai ka duna babu wata in za a tashi kiyama babu wata lahira za a yi kenan ya samu sa'a ta gaba in ya samu sa'a ta baya sai ya mantar da kai duk bayan da kai baya ba kai komi ba sai ya kama kuma ai abin fir'auna suna nan fir'auna sun yi lokacin su ai kai baka ma yi Allah irin fir'auna shi dai ya samu sa ka ta baya sai ya mantar da kai abin da kai baya duk abin da kai baya sai ya mantar da kai sannan iya biyo ma ta dama ya samu sa'a sai ya hana maka aiki a alheri sannan in ya biyo ma ta hagu ya samu sa'a sai ya kawata ma aikata mugun abu kana iya kashe mutum kana iya zina kana iya luwaɗi kana iya ƙarya kana iya dosu ayyuka na ta'addanci idan shedan ba zai bari ba yan uwa musulmi ana buƙatar mutum kada ya bi hanyoyin shedan in dai kana aikin ka na addini ci gaba Allah madaukakin sarki yace wallazina jahadu fina والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله madaukakin sarki yace wallazina jahadu fina kuma waɗanda suke ƙoƙari saboda mu shi na anan mana fi dinillahi azza wa jalla wayan suka yi kokarin kuma suke nan suna yin kokari fina a cikin addinin mu a cikin mu ko saboda mu Allah ya ce wallahi la nahdiyannahum su za mu shiga da su hanyoyin mu hanyoyi na Allah suna da yawa akwai hanyoyi na shirya na gane addini akwai hanyoyi na neman halali na duniya sai ka samu duniya cikin sauƙi cikin halal akwai hanyoyi na gane tarko da gadar zare Allah sai ya gwada maka ko an kulla maka da zare sai Allah ke saboda Allah zai gwada maka hanyoyin hanyoyin Allah yawa gare su kenan aka san haka duk wanda bai kokari cikin addinin musulunci shi ko sai Allah zai rufe mai hanyoyinsa za ka ga ya dambale ya lalace ai zalunta kai wanga dan an kuwan na ya tuye zalunce shi wanga ya tuye shiga da gadar zare ya kware shi wanga ya tuye mai kaza to za ka ga rashin kama hanyar Allah wata rana a tushe malami shek Ismail Idris rahmatullahi alaihi ina sauraron shi yace duk wanda kaga amma ko na ko wannan ya gane addini ba yace duk wanda ya gane addini Allah zai saya mu wani haske wanda ko da an shiga mai gadar zare mutum ya so ya ce kawo dubu goma zai ma miliyan guda kawo dubu ɗari zai ma miliyan goma ya ce wallahi za ya to ya fara ma waɗannan kalaman za a gane wanga ɗan ko wannan saboda ka gane addini amma in mutum bai gane addini ba dabal dabal wallahi za a ga ainihin kowa ana yaudara sai ta'ala ya ce wallafi na jahadu fiya lalle wa suke yi kokari a cikin hanyoyin mu na Allah a cikin addini na Allah kuma saboda Allah Allah ya ce mun yi alƙawali la nahdiyannahum wallahi za mu shigar da su subulana hanyoyin mu hanyoyin Allah yawa gare su akwai hanyoyin Allah na arziki akwai hanyoyin Allah na gane abubuwan da an nafa da wanda ba na kwaye ba yasa kana ganin da wa ka samu ahli sunna wanda aka balalle da wuya da ahli sunna wanda ya ibnu rufe haka zai gani komi ahalin sunna na kwarai za a kasance suna buɗe duk wani ɗan damfara yana gane shi duk wani mutumin kirki yana gane shi duk wani masoyi ne yana gane shi duk wanda ya kan faɗa da lalata da ƙarya kuma Allah ya ba sa'a ya gane shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم الله كن سركيتي يا ايها الذين امنوا يا كما سيمان ان تتقوا الله ان كنتم تقرؤون الله وكي يدوكم الله يتالف القران الله يسمع muku rabiwa tsakanin abinda a da wanda ba daidai ko ba kana an kai aku sai dai ai in dai akwai tsoron Allah akwai takawa cikin zuciyarka a duk lokacin da aka so aka yi ma bayani to Allah zai sanya ma rabewa tsakanin abin da annabare da wanda ba na fari Allah zai saka gano wannan daidai ne wannan makici wannan daidai ne wannan munafiki wannan daidai ne wannan shirka ne wannan daidai ne wannan bid'a ne kana ganin ko malami idan ya saki hanya wasu lokuta kana iya gane maganar ga da malami ke gaskiya hanya saboda tsoron Allah ba wasa ba ne shi yasa annabi Muhammad sai kuma yake cewa ittaqu firasul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla ku hattara da hangen nesa mumini saboda yana gani da kaskin Allah Allah yana yada maka shine Qur'ana Allah ya sanya ma rabiwa tsakanin abin da addini da wanda ba daidai ba tsoron Allah shi aka san mutum ya sa malamin da ya sauka ya yi ta jawo ayoyin tsoron Allah ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله انا كما كان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير tsoron Allah maɗaukakin shi ya tsaya cikin zuciyar mu wallahi sai ya kale ka za ka to da abubuwa da yawa da yawa da yawa kai ta magana kai ta magana kai ta magana a ƙarshe a cikin zuciya sai Allah ya haska ni ya gane akwai wani malami wanda ana ganin karkataccen malami na ya ce wajen wani mai kuɗi to sai dai shi wannan mai kuɗin dan siyasa ne kuma ahli sunna sai ce muna da ismul lahi azam abinda muka so ku ba mu kuɗi mai addu'a in Allah ya so da mai addu'a a sai wasu abubuwa ai kaza ai kaza sai ta zai ba mu kuɗi da bayan malamin ya ce, sai kira malamin da ya kuri zuci ne ya zaka zo da irin wa'annan mutane ya zaka ce mai suna da ismul lahi azam ismul lahi azam naka ne nashi ne ya ce sai an sai kaza sai an sai kaza kaga ba ko ba ko malami na ba amma saboda lokacin da aka saki hanya sai an sai kaza an yi aiki ai addu'a ai sai ya gane cewa an saki hanya to saboda haka tsoron Allah yake idan mutum na ji tsoron Allah duk yadda mutum ya zo da wasu abubuwa wallahi kana gane sai in ka gane saboda tsoron Allah ka san a sa gaba kada mu bi hanyoyin shi ya ko ya ko bayan Allah aikin addini zuciya guda aka saka kada ka bari wani mutum ya hana ka addini kada ka bari wani mutum ya ka aikin Allah in za ka yi saboda Allah ka hito saboda Allah kuma ka sabunta niyyar ka aika wuro gida akwai daga cikin magabata wanda in za a gabata da shi bayanin addini sai ya ke zaune har sai an ce an ce ga ta mala kai da aka gabata suwa sai ya ce wallahi gyara miya za nake niyya za na ina gyara kai in je in tashi in hau Miya ta ba ta da kyau ina sai in burge mutane sai in bata aiki sai ya jima zaune sai an ce an ce malam bai na a gaba su aka kuce to kai magana sai ce wallahi niyya ta annabi ina gyara saboda niyyar ka in zan ba ta da kyau in ka fada in ka tashi kai kalaman da kana son ka burge mutane a yabe ka ai ma kabbara wallahi ya ka ai kabbaran nan ta tafi wallahi haka ake kai saboda kuma muna kira ga ƴan uwa musulmi mu tsoron Allah madaukakin sarki mu gyara aiki Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah madaukakin sarki ce wa abudu rabbaka hatta ka al-yaqin ka bauta ma ubangiji lokacin da tabbas ta zo maka ne mutuwa yana yan uwa musulmi kiran da nake yi a nan shine mu da muka taru nan ga malamai nan zube ga alarmomi nan zube ga 'yan agaji nan zube ga sauran jama'a mutanen unguwa za mu ji tsoron Allah mun shigo sabon shekara wani irin tsari muka ware yau a cikin waga shekara ya kamata daga yanzu ana uku ga wata yau na watan muharram ka yi plan na rayuwarka a cikin wakar shekara har zuwa ƙarshen wani irin plan za ka yi ya kamata kai plan za ka yi noma ko za ka yi kasuwanci iyayenka ba raba ba ka taimaka musu yadda ya kamata yanzu kai plan yadda za ka taimaka ma iyayen ba kai plan yadda ya kamata ka taimaka ma yawanka ba sai ka yi kasuwancin ka inganta shi noman ka inganta shi rayuwar ka yi mata tsari ya ya kamata in samu abin layya zuwa shekara mai zuwa mai zuwa ƙarshen shekara haka nan aka so mutum ne ya ku bayin Allah daga cikin abin da ya faranta mai a nan shine ga mutane maye maye malaman mu anan ga Dr. Alaram Amir Ibrahim wallahi tun muna yara muna sauraron Alaram Amir tun muna in muka to yadda ka ga wani ya koma can ya tsaya mu ma can muka koma tsaya dan ba mu da izinin kowa wurin da kusa da ai lokacin da in aka tanka in za a wa'azi a cikin gari ko a waje in muka tahi can muka tsinka su ne su bamu ko izuwa kusa gare a kwana a tashi muna cikin tahi ga ta Allah maɗaukakin sarki ya sa muna iya kusanto su a yi zan wata rana in aka yi wa'azi ni kan zo in tambayi ana rahama ba da Allah rahama ayatan karanta aka fassara Allah cikin wata suwa billahi allazi la ilaha illa na lokacin da nika tambaye shi ana rahama yana yana waya ya tuna koya mana sai ce ana gama da Allah aya kaza da aka ja aka zuwa Allah suwa suwa sai ya wadi sai mutum ya bincika mu mu ce ya duka fayar ta dan tsaya mu cikin rayuwa sannan inda an kai to ai lokacin da da ni da ana gama garba ana gama abu ba yawa kusa a ce mu an matasa mutum biyu waɗanda mu a kusa da manya lokacin ana na ana gurgusuwa ana gurgusuwa muna tare su kwarai da gaske lokacin daga Allah gama adiru sai Allah gama garba shi aka sawa ilima aliyu benan Allah gama garba shi kuma mun bari suna yawa tare shi in aka waye gari yawa musulmi yanzu ga mun yawa ga ƴan annan mu nan sun taso cikin ga muna ba ina ba mu shawara ya ku bayan Allah mu tafi ce aikin ga burungume shi mu tayi ne har Allah ya tafi rayuwar kuma wallahi ba babu wanda ka iya biyan ka aikin ka Allah shi ka biyan ka ta wani ta wani bangare akwai malaman suka ce duk wanda ya rungume aikin Allah shi ko Allah wata hanya zai zai maka wata hanya da bai rawa ma asiri ba wata hanya sai daga nesa ana kallon ka duk duniyar ka tara ka hatta masu mulki suna kallon kahis yan kasuwa suna kallon kahis saboda ne saboda ana ganin ka cikin haske ana ganin ka cikin ni'a ba ka cikin wulakanci ba saboda ka muna roƙon Allah mata bikin sarki wannan haya muke a kanta Allah ya ƙara inganta mana ita inda muke da kuskure a kanta ya Allah da taimake mu gyara ya Allah inda muke daidai kuma Allah ya ƙara kin tsawon mu a kanta kuma Allah ka amsa mana aiki ka taimake mu ya Allah ka samu cika da imani ka samu gama lafiya a nan ya kamata ya tsaya ya uwa musulmi a yi haƙuri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum